يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu bayan ku maza da mata da ƙananan yaranku waɗanda ba su kai shekarun balaga ba su nemi izinin shiga wurinku a lokuta guda uku kafin sallar asuba da lokacin canza rigar barci da riga mai kyau da lokacin garjin rana lokacin da kuke cire kayanku don yin ƙailula da bayan sallar isha'i saboda lokacin barcinku ne da cire tufafinku masu kyau da saka tufafin barci waɗannan lokuta guda uku al'aura ne a gare ku kar su shiga wurinku sai bayan sun nemi izini daga wurinku ku da su ba ku da laifi idan suka shiga wurinku a wasu lokuta daban ba tare da izini ba saboda suna yawan kai kawo sashen ko yana kai kawo ga sashi don haka zai yi wahala a hana su shiga kowane lokaci a ce sai da izini kamar yadda Allah yake bayyana muku hukunce-hukuncen neman izini haka yake bayyana muku ayoyin da suke nuna abin da ya shar'anta muku na hukunce-hukunce Allah masanin abin da ya dace da bayansa ne kuma mai hikima ne cikin abin da yake shar'anta musu na hukunce-hukunce